sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili-sifili takwas. 903 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. barkanmu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jirin abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin nan na kun san sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau mu karkare da shirin nan na tarbiyyar iyali. wanda su ne jiran abubuwan da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata. Da fatan za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Amma yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce za su goyi bayan Benjamin Netanyahu idan Hamas ba ta amince da su ba. A kasar Iran kuwa an zartar da hukuncin kisa ne akan wani ɗan asirin Isra'ila. shugaban kasar iran ya ce za su ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin shawo kan matsalolin takunkumin tattalin arziki to yanzu kuma ga labaran da ke da ke shugaban kasar amurka donald trump ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da firaministan haramtaccen kasar isra'ila benjamin netanyahu a fadar white house wadda take birnin washington na kasar amurka a wani litinin da bene cewa yana fatan samun zaman lafiya mai ɗorewa a yankin gabas ta tsakiya donald trump ya sanar da kaddamar da abin da ya kira ƙa'idojin zaman lafiya a hukumance tare da la'akari da abin da ya kira amincewar shugabannin ƙasashen larabawa da na musulmi tare da tabbatar da goyon bayan su ga shirin sa na samar da mafita a yankin zirin gaza in ji shi a cikin cikakkun bayanai akan shirin da trump ɗin ya gabatar za a suke dukkanin fursunan isra'ila a zirin gaza a cikin sa'o'i 72 idan hamas ɗin ta amince da shawarar shugabannin amurka ya kuma bayyana cewa shugabannin sun ɗaura ɗamara akan ganin cewa an kawar da hamas da kuma sauran ƙungiyoyi daga tafiyar da al'amura a yankin zirin gaza bisa shirin da ya tsara donald trump ya ce sojin isra'ila za su janye daga yankin zirin gaza a bisa matakai yana mai cewa bangarori za su ci da amincewa da jadawalin ficewar isra'ilan sannan kuma donald trump ya yi barazanar cewa isra'ila za ta samu cikakkar dama domin ruguza kungiyar hamas idan kasashen larba da na musulmi suka gaza magance wannan batu ya kuma yi gargadin cewa netanyahu zai samu cikakken goyon baya don yin hakan domin kuwa idan hamas ba ta amince da shawarar da ya gabatar ba to benjamin netanyahu zai aiwatar da abin da yake so an zartar da hukuncin kisa a kan wani babban ɗan leƙen asirin Isra'ila a cikin ƙasar Iran, wanda yake wa hukumar leƙen asiri ta Isra'ila Mossad leƙen asiri a cikin ƙasar dai kamar da ma'aikatar shari'a ta tabbatar. An zartar da hukuncin kisan ne a kan Bahman Chubi Asal a wannan litinin ban samun sa da laifin haɗa kai tare da hukumar leƙen asiri ta Isra'ila a fagen tattara bayanai. Ya kasance ƙwararre akan harkokin bayanai wanda ya shigo cikin muhimman ayyukan sadarwa na kasar iran ɗin ta hanyar kasancewarsa a wani kamfani na ayyukan kimiyya da fasaha saboda kwarewarsa ya kasance a matsayin manaja a cikin dukkanin ayyukan kamfanin sannan kuma yana da damar samun muhimman bayanai na ƙasa a cewar rahotanni na ɓangaren shari'a jami'an mossad sun fara gano cibi asal ne a lokacin da ke halartar kwasa-kwasai na kwararru a wata ƙasa a yankin tekun fasha wani jami'in mossad wanda yake ake ƙarƙashin wannan kamfani da wani suna na esme shi ne ya tuntuɓi jami'in da farko dai an umarci wanda ake tuhuma ɗin da ya tafi armenia ko da daga baya an canza wurin ganawar tasu zuwa ƙasar indiya tare da bada umarnin kawo kwamfuta ta tafi da gidanka wadda yake gudanar da ayyukansa a yin wannan tafiya dai jami'in na musad tare da wasu jami'ai na hukumar leƙen asirin ta isra'ila sun yi tattaunawa sannan kuma sun bi kadin dukkanin ayyukan da yake gudanarwa kuma sun biya dukkanin kuɗaɗe na bulaguran da aka yi sun ba da alamuni na kuɗaɗe kuma sun sanya shi a cikin azuzuwa na horarwa musamman bangaren ayyuka na fasaha da kuma haɓaka ƙarin ƙwarewa a fangen wato a fagen ayyukansa hakan da ya biyo bayan wani ga gagarumin shiri ne na horo na musamman na kwanaki 45 a ƙasar ireland da kuma wani mai magana da harshen farisanci masa bayani dalla-dalla akan mahimman abubuwan mura rayuwa na Iran da kuma ayyukan adana bayanai. Firaministan haramtaccen ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya nemi afar Firaministan ƙasar Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al Thani a wani litinin dangane da harin da jiragen yakin Isra'ila haka damar akan ƙasar katar a baya-bayan nan wanda ya sanadin mutuwar wani jami'in tsaro na ƙasar ta Qatar kamar da wata majiya mai tushe ta shaida an bada rahoto na neman afuwar ne a 'yan ganawar benjamin netanyahu da shugaban kasar amurka donald trump kuma ana kallon hakan a matsayin wani muhimmin sharaɗi da doha ta gindaya na sake tattaunawa da hamas akan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin yankin zirin gaza bayan ganawar da fadar white house ta tabbatar da cewa netanyahu ya bayyana matukar baƙin ciki da cewa harin da aka kai akan kasar qatar din ya nufi ofishin hamas da yake cikin birnin doha kuma ya sanadin mutuwar ɗaya daga cikin jami'an tsaro na kasar qatar a cewar fadar white house prime minister kasar qatar muhammad bin abdulrahman al thani ya yi maraba da wannan tabbaci yana mai da cewa a shirye qatar take ta shiga da bayar da dukkanin haɗin kai da kuma gudunmawa mai ma'ana ta fuskacin tsaro na yankin gabas ta zakiya. harin na ranar tar ga watan satumba wanda ke cike da cece kuce a kan birnin doha ya nufi wasu manyan kusoshi ne na kungiyar hamas amma maimakon haka ya yi sanadin kashe wasu 'yan kungiyar guda biyar waɗanda ba su haɗa da manyan kusoshin da aka nufa ba harin ya haifar da tofin allah tsine a dukkanin faɗin ƙasashen larabawa da na musulmi tare da mayar da isra'ila saniyar ware a fannin diplomasiyya To jama'a masu kada da sha'afa waɗannan labarai dai suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. Shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya ce ƙasarsa za ta gwammace ta fuskanci mayar da takunkumin da aka gaba mata maimakon ta mutunta buƙatar Amurka da ke neman Iran ɗin da ta miƙa dukkanin tattacen Iraniyan wanda take da shi. Da yake zantawa da manema labarai kafin barin birnin New York na ƙasar Amurka, Pezeshkian ya yi karin bayani akan ƙoƙarin diplomasiya a lokacin babban taron majalisar ɗinkin duniya wanda ya haɗa da ganawa da shugabannin ƙasashen faransa finland switzerland norway da iraki game da bolivia da kuma majalisar ƙungiyar tarayyar turai yayin da ke nuni da cewa an canza yarjejeniya da ɓangarorin turai ya nuna rashin jituwarsa da cewa duka waɗannan ɓangarori suna mara baya ga amurka ne ki kara da cewa mun cimma yarjejeniya da bangaren na turai amma ra'ayin amurka ya bambanta kuma abu ne wanda yake daukar hankali akan cewa iran din ba za ta taɓa miƙa waya ba ga dukkanin abin da amurka take bukata wanda hakan ita ma ya yi hannun riga da maslahatta a ranar juma'a da ta gabata dai amurka tare da kawayenta waɗanda ake kira da e3 suka amince da wani daftarin kuduri daga wato suka ƙi amincewa da wani daftarin kuduri daga bangaren rasha da china wanda ya nemi a jinkirta aiwatar da tsarin dawo da takunkumi akan kasar iran karkashin yarjejeniyar jcpoa fizishkiyan ya kara da cewa amurkawa suna son su yi amfani da wannan damar domin ganin cewa sun karbi dukkanin sanadarin uranium da iran ta tace wanda kuma hakan ba abu ne da za a taba amincewa da shi ba in ji mas'ud fizishkiyan kasashen afirka ta kudu da china sun kaddamar da wani sabon yunkuri na zurfafa dangantaka su ta tattalin arziki inda ƙasar ta china ta yi alkawalin zuba jari a fannin harkar ma'adanai da makamashi da kuma ababen more rayuwa a ƙasar afirka ta kudu matakin da yana zuwa ne a dai lokacin da pretoria take fuskantar matsin lamba daga sabbin haraji wanda amurka ta kakaba mata wanda yake yin barazana ga damar da take da ita a ƙarƙashin dokar bunƙasa wato ayyuka na afirka waɗanda ake kira da agoa taron bangasa harkokin kasuwancin na kasashen afirka ta kudu da china karo na tara da ka gudanar a ƙasar afirka ta kudin ya jaddada aniyar ƙasashen guda biyu na ƙarfafa haɗin gwiwa na tattalin arziki da kasuwanci a tsakanin su a wajen taron shugaban ƙungiyar tattalin arziki da cinikayya ta ƙasar sin da kuma afirka ta kudu zhang chong ya sanar da cewa an samu babban ci gaba a fannin haƙar zinariya da kuma ayyukan da ake gudanarwa na haƙar ma'adanai a yankin goten kamfanin gold one malakin ƙungiyar bayan na ƙasar china zai zuba hannun jari na ran biliyan hudu wanda kai kimanin dala miliyan 230 a cikin ayyukan waɗanda ake sa ran za su ƙarfafa harkokin tattalin arzikin afirka ta kudu a wannan ɓangare To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To laban da aka saurari labaran duniya yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryenmu. Inda za mu fara da shirin nan na sharhin bayan labarai. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan shawarar da kafofin yada labaran haramtacciyar kasar Isra'ila suka fitar ne cewa gwamnatin Amurka na son dakatar da yakin Gaza bayan gaza kashe shugabannin kungiyar Hamas a birnin Doha na kasar Qatar. Sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. kafofin yada labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi ta yada labaran tattaunawar da ake ci gaba da yi tsakanin shugaban amurka donald trump da firaministan gwamnatin mamayar isra'ila benjamin netanyahu dangane da batun tsagaita buɗe wuta a zirin gaza da kuma mamaye yankin yammacin kogin jordan a cewar wakiliyar gidan talabijin ta tashar uku moriya welbach amurkawa sun nuna sha'awar kawo ƙarshen yakin musamman bayan rashin nasarar cimma kisan gilla da aka yi wa jagororin ƙungiyar hamas a qatar da guguwar diplomasiya ta adawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila a lokacin taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma matakan da ƙasashen duniya suka ɗauka na amincewa da kafa a ƙasar falastinu wakiliyar gidan talabijin na sha biyu mai kula da harkokin jama'a yolan cohen ta kuma tabbatar da cewa jami'an amurka sun sanar da iyalan fursunoni a cikin sa'o'i na ƙarshe cewa trump zai matsawa 'Tanyahu' kan dakatar da yaƙi da tabbacin za a sako fursunonin yahudawa da suke hannun 'yan gwagwarmaya sai dai a cewar cohen tambayar ita ce wace irin matsin lamba ce trump zai yi wani mai sharhi kan harkokin siyasa ben kaspit ya ce ministan kuɗi a gwamnatin mamayar isra'ila da tsaron haramtacciyar ƙasar ta isra'ila bezalel smotrich da itamar ben gafir sun sanar da netanyahu cewa zai kasance ba tare da gwamnati ba idan ya amince da wata yarjejeniya ta dakatar da yaƙi kuma dole ne ya yanke shawara kan duk wani zaɓi da zai ɗauka a cikin irin wannan yanayi Netanyahu ya shiga yakin basasa da tsoffin shugabannin amurka da jami'anta tun daga barack obama da hillary clinton zuwa Joe Biden da Anthony Blinken kuma ya yi nasarar kawar da su a cewar Ben Caspit wanda ya tabbatar da cewa Trump baya cikin wannan yaƙi na sarrai kuma Netanyahu yana sane ko dai ya fuskanci trump ko kuma ya shirya wa tunkarar wani sabon zaɓe a isra'ila barak rabit mai sharhi kan harkokin siyasa na tasha ta sha biyu a hirarsa da cnn bai san yadda gwamnatin mamayar isra'ila da shirinta na yanzu ba inda za ta fuskanci shirin da trump ya gabatar mata a gefe guda kuma mai sharhi kan harkokin siyasa ya akop bodugo wanda ke kusa da netanyahu ya ce wannan shiri zai haifar da barazana ga haramtaccen kasar isra'ila saboda ya hada da abubuwan da isra'ila ba za ta amince da su ba bayan abin da ya faru a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ministar matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida orit Strok, ta faɗi haka inda ta tabbatar da cewa majalisar ministocin tsaro ta gindaya wasu sharuɗa guda biyar waɗanda dole ne a cika su a matsayin mafi ƙanƙanta don kawo ƙarshen yakin tana mai cewa waɗannan batutuwa su ne muhimmai ba abin da trump yake so ba sai dai manazarta na ganin cewa shugaban na amurka da alama yana iya yin abin da yake so saboda yana ba da kariya da kuma goyon bayan soji ga haramtacciyar ƙasar isra'ila wacce ke fuskantar zama saniyar ware daga ƙasashen duniya da kuma karuwar buƙatar ladabtar da ita musamman fuskantar takunkumai idan ba tare da kin amincewar amurka ba da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da kudurin dakatar da yakin zirin gaza nan take watanni da dama da suka gabata idan ba tare da makamin amurka ba mai yiwuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za ta iya ci gaba da ayyukanta na yaƙi ba har zuwa yau Wataƙila wannan shine bayanin da Netanyahu ya gano daga matsayin amurka inda ya bayyana cewa lokaci bai yi ba da haramtaccen ƙasar isra'ila za ta ɗauki matakin mame yankin yammacin kogin jordan wanda tuni gwamnatinsa ta yi ƙoƙarin ganin an mamaye tare da haɗe shi da haramtacciyar ƙasar isra'ila memba majalisar dokokin isra'ila kenneth daga jam'iyyar yahudawa ta power party zibi sukkot ya bayyana rashin jin daɗinsa da furucin da trump ya yi a bainar jama'a na cewa ba zai bari a haɗe yankin yammacin kogin jordan da yankunan yahudawan sahiyoniya da aka mamaye ba sai dai scott ya yi imanin cewa har yanzu akwai damar shawo kan shugaban na amurka kan amincewa da mame yankin yammacin kogin jordan domin zama mallakin isra'ila wanda ya ce kamata a mamaye tun bayan yakin watan yunin shekara ta 1967 a cikin wannan yanayi ministan sadarwa lomo karhi ya ce yankin yammacin kogin jordan wani bangare ne na haramtacciyar kasar isra'ila mallakin al'ummar isra'ila kuma dole ne a haɗe shi da yankunan da isra'ila ta mallaka da cikakken iko kansa kuma yanki ne da ba zai taɓa rabuwa da haramtacciyar kasar isra'ila ba ya kara da cewa sun riga sun mallake yankin a aikace abin da ya rage shine sanarwa kuma hakan zai faru memba majalisar dokokin isra'ila daga jam'iyyar likud bichen boron ya ce yana da kyau shugabannin majalisar sasantawa su je amurka don yin abin da jama'a ke so ya kara da cewa idan suna da iko a gaza da abin da ya faru a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ba zai faru ba kakkaɓe ikon mallaka a gabar yammacin kogin jordan daga hannun falasinawa zai kawo tsaro ga al'ummar isra'ila kuma firaministan benjamin netanyahu ya san hakan kuma yana so in ji baron wanda ya kara da cewa zai hana larabawa falisinawa iko da tsaunuka da kafa kasar ta'addanci a tsakiyar isra'ila kamar yadda ya bayyana Ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata talatin ga watan satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta yau talatin ga watan satumban shekara ta 1966 kasar botswana ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila tun a cikin shekara ta 1885 ne dai turawan ingila suka mame botswana kuma a cikin shekara ta 1920 al'ummar kasar suka fara gugurmaya ta kwatar 'yancin kansu cikin shekara ta 1966 kasar ta zama mai cikakken 'yancin kanta kasar barcelona de tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 600,372 sannan tana makwabtaka da ƙasashen afirka da kudu zimbabwe da kuma namibia masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan satumban shekara ta 1985 charles richa wani masani ɗan ƙasar amurka wanda ya kirkiro ma'aunin girgizar ƙasa na richa ya rasu yana da shekaru 75 a duniya charles richa tare da taimakon wani masani sun yi nasarar kirkiro wata na'ura ta auna karfin girgizar ƙasa sannan kuma sun raba karfin zuwa ma'aunai daban-daban wanda ya kai mataki zuwa tara kafin kirkiro wannan na'ura dai ana ta girgizar ƙasa ne kawai da irin asarorin da ta jawo a zahiri masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 30 ga watan satumba rana wadda aka ware a matsayin ranar bebaye ta duniya manufar ware wannan rana dai ita ce fahimtar da al'umma da kuma shugabanni irin halin da waɗannan mutane suke ciki a duniya sannan kuma da kwaɗaitar da dukkanin hukumomi da jama'a wajen taimaka ma bebaye domin kawo ci gaba a rayuwarsu tare da samar musu da muhimman abubuwa waɗanda suke bukata waɗanda suke daidai da yadda za su iya rayuwa a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli na zamantakewa da kuma tsangwama ba daga cikin ci gaba wanda aka samu dangane da inganta rayuwar bebaye har da samar da hanyoyi na magana da su ta hanyar ishara wanda za a iya koyar da su waɗannan hanyoyi a makarantu kamar yadda kuma a hukumance za su iya yin aiki a ma'aikatan gwamnati tare da yin magana da kuma gudanar da ayyukan su ta hanyar yin ishara masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan satumba na shekara ta 1965 aka yi juyin mulki mai ban mamaki a karni na 20 a kasar indonesia bayan indonesia ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1950 an zaɓi dr ahmad sukarno a matsayin shugaban ƙasa na farko wanda kuma ya yi suna matuƙa a shekaru da suka biyo bayan haka a cikin wannan lokaci jam'iyyar gurguzu ta kasar indonesiya ita ma ta zama babbar jam'iyyar ta siyasa a kasar daga lokacin kuma dr sukarno ya tsinci kansa a cikin wani yanayi a wani lamari mai ban mamaki matuka akan matakin da jam'iyyar gurguzu ta indonesiya ta dauka a matsayin juyin mulki bayan haka a ranar 30 ga watan satumba na shekara ta 1965 an aiwatar da juyin mulkin a ƙarƙashin jagorancin janar suharto mai alaƙa da kasashen yammacin duniya a wannan rana ce dai sojojin kasar Indonesia suka kaddamar da juyin mulki da nufin dakile wani yunkurin juyin mulkin wanda jam'iyyar gurguzu ta shirya inda sa kashe dubun dubatar mutane 'yan jam'iyyar gurguzu ta Indonesia. juyin mulkin suharto ya nuna ɗaya daga cikin kisan kiyashi wanda ba taɓa ganin irinsa ba a tarihin ƙasar kuma a cewar labaran da aka buga akan wannan juyin mulki a cikin 'yan kwanaki kaɗan na farko an kashe mutanen Indonesia da yawan su ya kai tsakanin 400 zuwa 700 bisa zargin cewa 'yan gurguzu ne kuma janar saharto ya hau kan karagar mulki a wannan lokaci saharto ya yi murabus daga karagar mulki a watan mayan shekara ta 1998 a farkon wa'adinsa na bakwai na shugaban kasa saboda tarzoma da kuma zanga-zanga da nuna adawa da aka yi ta yi a fadin kasar dangane da mulkinsa bayan da al'ummar kasar suka dage akan cewa dole sai an aiwatar da tsare-tsare waɗanda za su karfafa tattalin arzikin kasar baya ga kuma rashin ayyukan yi da durƙushewar masana'antu da kuma karo talauci a tsakanin jama'a dukkanin waɗannan abubuwa sun ƙara tunzar jama'a wajen fara yi masa bori a lokacin da lamara suka ƙara tsananta alatilas ya yi murabus da kan shugabancin ƙasar indonesia a cikin shekara ta 1998 masu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 cewa da kuma wata irin wahala da dan adam ke sha da ba a taba ganin irin ta ba da ni sanu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. ofishin yaɗa labarai na gwamnati a gaza ya bayyana cewa kusan kashi 93 cikin ɗari na tantunan mutanen da suka rasa matsugunansu a yankin sun ruguje kuma yanzu ba su da wurin zama yana mai da rashin hanyoyin da za a bi wajen kai musu agaji saboda tsananin rufe shigar da sojojin mamayar isra'ila suka yi tun a watan maris ɗin da ya gabata babban daraktan ofishin watsa labarai ismail tawabta ya bayyana cewa tantuna 125 daga cikin 135 sun ruguje lamarin da ya sa ba za su zama wajen rayuwa ba tsawon kusan shekaru biyu kenan falasinawa na fuskantar kisan kiyashi yayin da dubun dubatan mutane da suka rasa matsugunan su, kuma tantunan su suka lalace sakamakon har haren da sojojin mamayar isra'ila suke suke kai musu kai tsaye ko kuma kan hare-haren kona tantunan wasu kuma tantunan su sun lalace ta hanyar abubuwan ɗabi'a kamar tsananin zafin rana da iska mai ƙarfi na lokacin sanyi ya zuwa watan nuwamban shekara ta 2024 gwamnatin gaza ta ba da rahoton cewa an lalata tantuna dubu ɗari da 'yan gudun hijira ke amfani da su Sababta, ya bayyana cewa Falasɗinawa da suka rasa matsugunansu na fuskantar wani mummunan bala'in jin kai da ba a taɓa ganin irinsa ba saboda manufar tilasta wa 'yan gudun hijira na ƙaura daga nan zuwa can da gwamnatin mamayar isra'ila ke yi kusan shekaru biyu ya yi nuni da cewa yanzu haka sansanonin 'yan gudun hijira suna warwatse akan tituna ba bisa ka'ida ba kuma a cikin rashin tsafta a muhalli da ba shi da buƙatar rayuwar ɗan adam na yau da kullum tare da ci gaba da ƙaura daga birnin gaza zuwa kudancin zirin gaza a sababta ya jaddada cewa hukumomin tsakiya da na kudanci ba za su iya kara ɗaukan wasu falastinawa ba musamman a yankin almawasi yammacin Yunus wanda ke cike da duban ɗaruruwan iyalai yayi Allah wale da harin da gwamnatin mamayar Isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan Falasɗinawa daga birnin Gaza zuwa kudancin yankin yana mai jaddada cewa asibitoci a kudancin yankin sun karbi ruwan falasinawa da suka yi shahada da waɗanda suka jikata daga cikin waɗanda aka yi musu ruwan bama-bamai da harbe-harbe kai tsaye wanda hakan ya wa dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa a cikin makonni biyu da suka gabata sojojin mamayar isra'ila sun tsananta gargaɗi ga falasinawa a birnin gaza da su fice su nufi kudancin zirin gaza musamman almawasi wanda ke ɗauke da falasinawa kusan miliyan ɗaya da suka rasa muhallinsu kuma ba su da abubuwan rayuwa asawabta ya yi nuni da cewa tun daga lokacin da sojojin mamayar isra'ila suka fara kai har-hare an tilasta wa falastinawa kusan miliyan biyu gudun hijira sojojin mamayar isra'ila sun kai har-hare kai tsaye kusan gudun falastinawa 293 lamarin da ya kara ta'azzaran bala'in jin kai na 'yan gudun hijira wanda ya bar su suna fuskantar yunwa da cututtuka da mutuwa ba tare da matsuguni ba Asawabta ya yi gargaɗi kan manufar gwamnatin mamayar isra'ila ta kunna wutar masifar hargitsi ta hanyar tallafa wa gungun tsagerun yahudawan sahayuniya masu aikata laifuka da makamai wanda ke haifar da taɓarɓarewar tsaro da gangan da ke barazana ga rayuwar mutane da suka rasa matsugunansu jami'in gwamnati a gaza ya yi kira ga kasashen duniya su ɗauki nauyin da ya rataya a wuyarsu ta hanyar dakatar da kisan kiyashi da kisan gillar da ake yi wa al'ummar falastina a kullum da kawo ƙarshen laifukan tilasta tilastawa falastinawa ƙauracewa gidajensu da tabbatar da mayar da waɗanda suka rasa matsugunansu zuwa gidajensu da kuma daƙile ci gaba da lalata kayayyakin more rayuwa ya yi kira da a samar da kariya ta ƙasa da ƙasa ga fararen hula da gaggauta buɗe mashigar gaza don ba da damar shigan tantuna abinci da magunguna da kuma ɗora alhakin laifukan da gwamnatin mamayar isra'ila ke aikatawa kan mahukuntanta waɗanda suka haɗa da laifukan yaƙi cin zarafin bil'adama a wani rahoto da jami'an jin kai suka fitar sun bayyana cewa falasinawa 42 ne suka yi shahada a gaza a farmakin da sojojin mamiyar isra'ila suka kai kan tantunan 'yan gudun hijira da suka tsere daga muhallinsu saboda har-haren wuce gona da iri ba kakkautawa wasu majiyoyin kiwon lafiya sun habarta wa tashar talabijin ta aljazira cewa mutane 42 ne suka mutu a ci gaba da gudan wuta da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da yi kan yankuna daban-daban na zirin gaza tun daga wayewar ranar laraba da ta gabata wakilin gidan talabijin na aljazira ya ce falastinawa hudu ne suka yi shahada yayin da wasu kuma suka jikata sakamakon har-haren da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wani gida a jabaliya albalat da ke arewacin zirin gaza har ila yau ɗan rahoton ya watsa labarin cewa an kashe fararen hula hudu tare da jikata wasu a hare-haren da aka kai kan wasu tawagar falastinawa a mahaɗar shahidai shida da ke sansanin jabaliya an kai gawokin shahidan da waɗanda suka jikata zuwa asibitin kamal adwan da ke arewacin zirin gaza wakilin ya kuma bayar da rahoton cewa an kashe mutane biyu tare da jikata wasu a wani hari da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wani gida da ke unguwar al-bahura da ke sansanin jabaliya a cikin dare hukumomin tsaron farar hula ta palestina ta ce an kashe ɗaya daga cikin mambobinta a wani harin da aka kai a gidansa da ke sansanin jabaliya sansanin nuwairat da ke tsakiyar yankin zirin gaza kuwa an jikata wasu yara ƙanana bayan da wani jirgin yakin haramtaccen ƙasar isra'ila ya jefa bam akan wasu taron palestinawa a arewacin sansanin a kudancin zirin gaza kuwa an kai har-hare ta sama akan tantunan da 'yan gudun hijira ke zaune a alkadisiya da ke arewa maso yammacin Homunus, inda har-haren suka janyo barna mai yawa ta har da tsoratar da mazaunansa wakilin gidan talabijin na aljazira ya kuma bayar da rahoton cewa an kashe mutane bakwai da suka hada da kananan yara uku a wasu hare-hare da jiragen saman sojin mamayar isra'ila suka kai wani gida da ke dauke da 'yan gudun hijira a yankin a annajjar da ke kudancin home yunus a yankin gabar tekun almawasi da ke yammacin rafa kuwa sojojin mamayar isra'ila sun buɗe wuta kan tantunan 'yan gudun hijira tare da ta da dama daga cikinsu daga bisani an kai su asibitin fili na red cross da ke yankin domin yi musu magani tankokin yakin sojin mamayar isra'ila sun kuma yi rugudan wuta kan yankunan ajunaina da tel al-sultan na rafa abin lura shine cewa tun daga ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 isra'ila ta fara kaddamar da wani mummunan yaƙi a zirin gaza inda sama da mutane 136 ka mutu da kuma jikata yawancinsu yara da mata sama da dubu goma kuma suka ɓace cikin mummunar barna da yunwa sojojin mamayar isra'ila suna kai har-hare cikin dare don hana falastinawa samun hutu na barci inda falastinawa suka yi shahada a farmakin da aka kai cikin dare ta hanyar yin lagudon wuta a wasu gine-gine a kudancin gaza sojojin mamayar isra'ila sun kai har-hare cikin dare a wasu yankunan gaza inda suka kashe da raunata mutane tare da lalata wasu gine-gine halin da ake ciki kuma 'yan gwagwarmaya sun tsananta kai har-hare kan sojojin mamayar isra'ila da suke kutsawa cikin yankunan falastinawa a zirin gaza wakilin gidan talabijin na aljazira ya watsa rahoton cewa wasu falastinawa biyu sun yi shahada yayin da wasu suka jikkata da sanyin safiyar ranar alhamis a wani hari da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wani gida da ke yankin alfahura na sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya arewacin gaza a baya bayan nan dai har-haren da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa kan sansanonin 'yan gudun hijira na jabaliya da wasu yankunan arewacin yankin ya karu sojojin mamayar isra'ila sun kai farmaki da jiragen saman yaƙi kan wani gida a anguwar al-sabra da ke kudancin birnin gaza inda suka kashe falasinawa biyar a cewar gidan talabijin na al al-aqsa jiragen saman yakin sojojin mamayar isra'ila sun kuma kai har-hare ta sama a anguwar arrimar da wasu yankunan birnin gaza kamar yadda sojojin mamayar isra'ila suka kai wasu munanan har-hare kan yankunan gabashin unguwar alzaitun da ke kudu maso gabashin birnin na gaza har ila yau a anguwan azaitun sojojin mamayar isra'ila sun tarwatsa wasu gine-gine a unguwar kafin wayewar garin ranar lahadi tashar talabijin ta al'akasa ta watsa rahoton cewa an ji kara fashewar bama-bamai da aka kai kan wasu gine-gine a yankunan kudancin birnin gaza inda ƙara ta mamaye duk faɗin yankin tashar ta kara da cewa jiragen yakin sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi gudun wuta kan sansanin 'yan gudun hijira na alburaic da ke tsakiyar yankin da aka killace hakanan rahotanni sun bayyana cewa sojojin mamayar isra'ila sun kai har-haren bama-bamai kan wata makarantar da ke dauke da 'yan gudun hijira a unguwar ashiyaiya da ke gabashin birnin gaza inda suka shafa falastinawa takwas da suka hada da yara biyar da mata biyu har ila yau wani harin da aka kai ta sama ya auna wani gida da ke dauke da 'yan gudun hijira a yankin kizan annajjar da ke kudancin hom inda ya kashe mutane bakwai ciki har da yara uku majiyoyin kiwon lafiya sun shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa har-haren sojojin mamayar isra'ila kan yankuna daban-daban na zirin gaza ya yi sandiyar shahadan falastinawa 42 tare da jikkata wasu na daban tun daga ranar 7 ga watan oktoba sama da falasinawa 41 ne aka kashe tare da jikata 95 sakamakon har-haren wuce gona da iri sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa gaza masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya tarbiyyar iyali masu sauraro mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani samun shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su ci gaba da yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu a cikin shirin har zuwa karshen sa a yau yara a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami muhammad da zare da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidin dan imam hussein alaihi da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne kan haƙƙin sadaka akan dan adam auzu billahi sami al alim min ash rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان روحنا له فداء ‘yan uwa masu girma ‘yan uwar imani masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ga mu dai muna ci gaba da darasin mu a cikin risalatul hukuk na maulana ali zain al-abidi na imam hussein alaihi kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha biyu kinan daga cikin haƙoƙin al'af'al za mu yi magana kinan a haƙƙus sadaka kowane aiki dai ka aikata to ka san cewa kanka kawa kuma za ka ga ka gobe lahira zai zo maka cikakkiyar halitta in ma kyakkyawa ko mummuna in ka ga munin kai ka muna na abinka in ga ga kyakkyawa to ka gode wa Allah sai malana ali zin labidin alaihi salam ya ce wa amma haƙƙu sadaka فانتعلم أنها زخرك عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد صدقة تنادى حقي أكنك حقوق da yawa, sai ma mami ma'asumi ya mana ishara a kan namuzash ya ce haƙƙin sadaka a kanka kai ɗan adam haƙƙin sadaka a kanki haƙƙin sadaka a kaina haƙƙin sadaka a kanmu gaba ɗayanmu shine mai an ta'alama annaha zuhurka inda rabb wajibinka ne ka san sadakar da ka badan nan sadakan da ka gabatar din nan sadakan da ka kaddamar din nan ita ce ajiyar ka a wurin ubangijinka ajiya ka zuba asusu ne Asusun ka ne kwantudin ɗinka ne da abun da ka zuba yana nan ajiyar ka ce allati la tahtaju ila shahad wadda ba ta bukatan wani shaidu ba kamar ajiyar banki ba wanda in ka je ka aje sai an baka receipt la ba ta buƙatar sai ka kafa shaida tana nan ajiye ba ta gara bale zago Fa bi فإذا Ausa ذلك كنت بما استودعته سرا أوثق ajiyar ka ce, ka ba suwa a wajen Allah. wani bawan Allah yana cewa na dubi halittan nan na lura da duk wanda ya samu wani abu mai kima mai daraja mai muhimmanci yakan je ya ajiye a banki ko a bankaɗe. Sai na saurari Allah ta'ala yana cewa, Ma inda kum fado ma inda Allah bakin. Abin da ka aje a hannunka ko abin da ka aje a kawun banki ɗinka zai ƙare. Amma abun da ka aje a wurin Allah wanzaje ne. To daga wannan rana sai na zama duk lokacin da na samu wani abu mai ƙima. duk lokacin da na samu wani abu mai daraja duk lokacin da na samu wani abu mai muhimmanci sai in bai wa Allah ajiyarsa abun nufi sai in yi sadaka da shi in ka fahimci haka to za ka fi zama kana samun nutsuwa a zuciyarka idan ka ajiye wannan ajiya a asirce fiye da yadda za a ce ka ajiye ta a gaban shaidu don haka wa kana al'amru bainaka wa bainahu fiha sirran ala kulli hal idan har ka ɗauki ajiyarka sadakarka ka basuwa saboda Allah kuma ka bayar da ita a asirce to yanzu fa tsakaninka ne da Allah ta'ala amma in ka ajiye ka basuwa a bayyana fa al'umma mutanen da ka yi a gabansu sun gani ba mun ce laifi ne kai sadaka a bayyana ba kana iya kai sadaka a bayyane saboda ka ja hankalin waɗansu su ma su yi sadaka amma ka yi sadaka a asirce ya zam tsakaninka ne da allahnka ya fi maka nutsuwa ba sai ka fito ka bayyana ba ba sai wani ya ji ba ba sai wani ya gani ba a lokacin ka fi samun nutsuwa a'a ba za ka ba da sadaka kar ka zam kai mai ba da sadaka ne a gaban idon mutane kada ka zama kai mai faɗan cewa na bawa na sadakar abu kaza ne ya ji don wani ya ji yin haka zai nuna kamar baka amince ma ubangijin ka ba da ka ba ajiya masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke karkashin kasa tv a nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan yadda ya kamata a bada da sadakar da fatan iyali za su amfana da wannan shiri ko kamar baka amince da cewa Allah zai mayar maka abin da ka ajiye din ba shi yasa kake kafa shaida don kanka ka aje makanka a wajen wanda ya iya ajewa wadataccen sarki wanda bai da buƙatar komai a wajen kowa kowa yake da bukata a wajensa kuma ya ɗaukan maka alkawari in ka aje ɗaya zai baka goma ala sabilil misal aƙalla takadir, in ka aje ɗaya, Allah zai baka goma man zai yuqidu Allah qardan hasana fayudha'if lahu ad'afan kasira wa zai baiwa Allah ramci mai kyau wanda in ka ba da ɗaya Allah lillinka maka so goma ko so saba'in ko so ɗari ko so dubbai ko ya linka maka babu adadi ka ba suwa saboda Allah kuma ka ba suwa da tsarkin zuciya ka yi asirrance ya fi kai a bayyane Iya a bayyana kamar yana nuna baka amince Allah zai mayar maka ba sun mallam nun biha ala ahadin na halak idan ka ba da sadaka ka ɗauka ka ba suwa don Allah to kada ka yi wa wani gurin ka taimaka mai Allah yana ce tabtulu sadaka tukun bil manni wala aza kar ka ba mutum taimako ka ba mutum sadaka sannan ka koma kare masa gori ainihin ni na masa kaza in ba da ni ba da ai kaza ka bata sadakanka ka rusa abin da ka gina wa za ka yi wa gori tun da ka ajiye wa kanka ne ba wani ka ba ba wani ka ajiye ma ba wanda ka ba ka ba shi ne don Allah ya lillinka maka kenan amfanin naka ne sannan kuma shi bawa Allah miskini talakan da ka taimaka ma lokacin da ka taimaka masa zai maka addu'a manzo ya ce mana hal turhamuna illa bi du'a'i du'afa'ukum ku masu hali ku sani Allah subhanahu wata'ala yakan yi muku buɗi ne Allah yakan ba ku kariya yakan muku buɗe arzikinku a dalilin addu'ar raunananku da kuke taimaka Don haka ka basuwa don Allah. Kuma kar ka yi ma wani gori don ka taimaka masa. Idan har ka yi gori, to fa ka sani ba shi wanda ka ba ka taimaka ma ka wulakanta ba da ka masa gori. Ba shi ka kunyata ba, ba shi ka kaskasta ba, ka kaskanta kanka ne. li'anna fi zalika dalilin ala annaka lam ka nafsaka biha idan har ka gora ma wani da nufin ka cutar masa ka tada masa hankali ko ka gora masa ya ji ciwo to kana nufin shi ka ba ba kanka ka ajiye ma ba ba kana neman sakayyar ta bane a wurin Allah shikenan ka tabe ka bata sadakanka kai ko duk abun da ka bayar kana fatan ya zama ka bayar ne don Allah don Allah tabaraka wa ta'ala ya lillinka maka gobe lafira? to me na gori to haƙƙin sadaka dai ka kiyaye kada ka yi wa wani gori da ka bashi idan ko har ka zama za ka bayar don kai gori to sadakar ta zama asara baka kiyaye haƙƙin sadaka ba wala haula wala quwwata illa billah yan uwana masu girma yan uwar imani a yau ma dai na ganin lokacin da aka ɗiba ma filin ya kawo jiki don haka anan za mu takaita sai mu ce wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farjahum to gashi dai malam ya sake sakin jiki da bayani idan lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan ɗimin lokacin da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki duk ma'awar kunyi da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shine mai Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya Niger, jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل חמישה